Assalamu alaikum mai saurari barkamu da barka Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato BNY TV. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha a in insha Allah za mu tashi babi na goma sha tara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yadda Kulsum ta ga rana yau haka ta ga dare. Akan idanta da kunnanta aka tada sallar asubahi. Ko bayan ta bata ɗauka ba, banda handbag, waya da hijabin sallar ta dogo har kasa saɗaf-saɗaf ta fice daga ɗakin ta bar na sama na ta kirɓa min share a zuciyarta tana faɗin sai wata rana na sama zan yi kewarki ba 'yar kaɗan ba ta kai bayan hannunta ta share hawayen idanuwanta ta fice daga ɗakin ƙofar falon wadda za ta fidda kai waje jamlock aka saka mata ta ciki a hankali ta buɗe ta fice ta rufe ƙofar silently kan ta tsaye ta doshi gate inda cikin sa'a ta tadda mai gadi ya shiga masallaci kamar yadda ya saba sakatar kofar wucewar mutum ɗaya ta zare ta fice a hankali tare da rufe kofar sauri take ta yi kamar za ta tashi sama sai da ta kai bakin titi bata ga mota ko babur ba ta dan jima tsaye a titi tana waken bayan ta ko an biyo ta cikin ikon Allah sai ga hannu a da rida ya zo zai gifta gabanta da sauri ta tare shi ta ce da shi cikin harshen turanci ya kai ta airport na garin Lagos ko nawa yake so za ta bashi mai da har cikin airport ya shiga da ita naira dubu biyu ya ce ta bashi ba musu ta kirgo ta bashi sannan ta karasa ba yau ta fara hawa jirgi daga abuja zuwa lagos ba da haka bata sha wahalar samun jirgin abuja ba amma sai karfe takwas na safe zai tashi lokacin bakwai ta kusa don haka ta soma neman inda za ta ɓuya ta yadda ko su taufik sun biyo bayan ta ba za su ganta ba cikin fasinjoji ta kutsa ta shige masu jiran lokacin tashin jirgi ta ja hijabin ta rufe fuskarta Karfe bakwai jirgin ya tashi daga Lagos zuwa Abuja. Tana sauka a Abuja ta nemi taxi ta ce a kai ta Jabu Motor Park. Tana zuwa ta tambayi inda ake lodin Kano. Aka nuna mata ta biya kuɗin mota cikin sa'a motar saura mutum ɗaya ta cika tana shiga direban ya da mota suka durfafa kanin dabo. Sai wannan lokacin Umma Kulsun ta samu ta sauke ajiyar zuciya. At least dai ta fita daga Taufik har Turaki. ta san baffa da gwaggo za su fahimce ta sannan ba za su taɓa bari rayuwarta ta tozarta da auren mashayan giya ba kamar yadda ba za su ƙara bari a azzalumi mugu mai son kansa maƙiyinta ta rake ya sake dawowa cikin rayuwarta ba ta sa a ranta ta gama zaman abuja ta gama zaman gidan hajiya nasara ta dawo gaban kakanninta kenan har abada dama karatu ta je kuma cikin yardar allah ta yi ta gama za ta koma mahaifarta ta gina sabuwar rayuwa ba za ta yarda ta wargaza rayuwarta da sunan halarci ba don ko ubangiji bai yarda da wannan ba haka ba za ta yarda a karo na biyu ta rake sake zamowa bariya ga farin cikin rayuwarta ba tafiyar awanni biyar ta kawo su kanan dabo inda daga nan ta hawo bas mai zuwa garin gaya bakin ta dauke da addu'o'i masu yawa na Allah ya sa gogo da babba su fahimce ta su fahimci ta yi hakan ne ba don butulci ga hajiya nasara ba sai don ta gina wa kanta kyakkyawar ficu bata ji daɗin auren ƙuruciya ba ta fatan ya kasance shi ma auren da ta yi cikin cikakken hankalinta ya zo ya samu nakasu tunda kuwa zuciyarta ba za ta iya juriyar zama da mashayin barasa ba babba jiba na gyare-gyare cikin ɗakin da yake jibge amfanin gonarsa kafin ya kai su kasuwa ya je wata siririyar sallama kamar ta kulsu kwana biyu kenan da tafiyar gwaggo abuja shi kaɗai ne a gidan shi bai je ba don nan gaya za a taho ɗaurin aure ranar asabar duk wanda ya kamata su gayyata sun gayyata mutanen yallaman gobe za su wuce abuja inda za su kwana biyu daga can za su taho baki ɗaya ranar juma'a zuwa gaya tare da hajiya nasara da jama'ar su a yi ɗaurin aure a asabar su juya da amarya ranar lahadi to sai ga wata makalalliyar sallama yana ce kamar muryar kursu a cikin muryar akwai jigata da alamun gajiya da sauri babba ya fito ya kalli ta sanye da zumbulelen hijabinta har ƙasa idanuwanta duk sun faɗa, ta yi zuru-zuru saboda wahala da yunwa babba ya buɗe baki ya ce kursum ke ce ko kuwa mai kama da ke ce ai tana ganin baffa hawaye ke ce mata ta karasa da azama ta rike shi cikin kuka ta ce ni ce baffa lafiya na ganki yanzu ke da wani ni kaɗai ce tun daga lagos na taho baffa ya salatu ya sallame wa ubangiji amma sai ya kama hannunta suka shiga ɗakin gwaggo sai da ya tabbatar ta kwanta a gadon gwaggo ya tuya yana faɗin jira na ina zuwa baffa bai fi minti goma sha biyar ba ya dawo da da bakar leda guda biyu gasasshen balangu ne mai yawa da damammiyar fara a ciki ya samu har zuwa lokacin kuka take yi kasa kasa babban tashin hankalinta shine kada baffa da kusa, kasa fahimtar ta saboda kunyar hajiya nasara ba ta da nufin tozar ta hajiya nasara ko shi tofik din amma wannan aure ba za ta yi shi ba domin ba ta son ta ƙara yin aure ta sake fitowa Aren mashayi kuwa babu kwanciyar hankali a cikinsa, sannan 'ya'yan da za ta haifa wata rana sai sun tuhume ta da zaɓa musu uba mashayan giya. Tun da dai Allah da ya nufe ta da gani gabanin auren, ya nufe ta ne da rahamarsa. ko da matan ita ba damuwa ta yi da auren ba sannan Tofik ba wai ta masa mugun so bane abubuwa ne da yawa suka taru suka yi dalilin amincewarta da aurensa muhimmanci shine mahaifiyarsa da 'yan uwansa sai kuma takurawar su kwakwa akan ta yi auren amma ita tun daga kan auren raki ba ta ƙara marmarin aure a rayuwarta ba har yanzu bata daina tsoron maza ba bata daina tunanin dukkan su halin su ɗaya ne ba halin selfishness da heartlessness irin na turaki waɗanda ba su ɗauki mace a bakin komai ba babba ya ce tashi maza ki ci wannan ko kin samu karfin yin sallah a halin da take take ta manta da wani abu wai shi abinci duk wani kyawawan tunaninta ya ta'allaka ne akan yadda za ta samar wa kanta mafita daga auren Taufik auren da sauran kwanaki uku a ɗaura shi amma ta san in ba ta ci abincin nan ba ba za ta samu natsuwar yi wa babba bayanin da zai fahimce ta ba don haka ta sauko kafafuwanta daga gadon karfen gwaggo ta karɓi ledojin da babba ke miƙa mata ya jiya ya bata yana faɗin ki take yi wanka ki yi sallah sannan mu zauna in ji me ya faru kin ci kursumu ki kwantar da hankalinki da raina da lafiyata babu abin da zan kasa yi miki waɗannan kalaman da babba su suka sanyaya mata zuciya har ta samu ƙarfin gwiwar cin naman sosai dama tsakaninta da balango akwai kyakkyawan aminci ta shanya farar gaba ɗaya wadda ba a cika mata sukari ba sannan ta tashi ta je ta yi wanka ta ɗauro alwala sai da ta rama duka sallolin da ke kanta sannan ta ji natsuwa ta soma shigarta sai da baffa ya dawo sallar isha'i sannan ya kira ko su ma ɗakinsa ta shigo sanye da hijabi ta zauna ta rakuɓe abin tausayi baffa ya ce kursun ta ce na an baffa ina so ba tare da ki koya min komai ba ki gaya min duk abin da ya faru menene dalilin dawowarki daga wajen marakanki kwanaki uku kafin ɗaurin aurenki ke kaɗai tun daga lagos kulsum ta share hawaye ta ce baffa auren ne na fasa baffa ya ya fushinsa da sai ya ce a wani dalili ko ko ki wulakanta takon mu ne ki saka hairan da sharra ya saka zubo wa kursun ta ce ko ɗaya baffa sai dai in tserar da kaina daga sake zawarci a shekarun girma na, bayan wanda ne a shekarun ƙuruciyata in zaɓa wa 'ya'yana uba na gari in kuma yi jihadin ceton tarbiyyar 'ya'yana a can gaba baffa ya kasa fahimtar ta sai ya ce kai tsaye ki gaya min me ya faru kulsum ta sun koyar da kai babba zan fi so a ce yana zaune zan faɗa don kada ya samu damar cewa na yi masa sharri sannan hajiya da dadi kada su zarge ni da munafuntar su babba bai ce komai ba sai ya shiru yana nazarin kalamanta amma hankalinsa ya tashi sosai don ya kasa cankar inda zancenta ya sa gaba kira ne ya shigo wayar babba a lokacin yana ɗaga ya ce ga nasarar nan ma ya amsa suka gaisa a mutunce yadda suka saba sai dai ya ji ta ba yadda ya saba jin ta ba ta ce baffa kursum gaya ta taho baffa ya dubi kursum sannan ya ce ga ta nan a gaba nan?" wata irin ajiyar zuciya hajiya nasara ta saki a fili ta jero alhamdulillahi sau uku ta juya ta ce da su gwagwa kun ji kursum na gaya gwagwa ta yi salati ta sanar da ubangiji ta ce ido na idon kursum wannan yarinya ta ɗauki alhakinmu ni taufik na fi tausayawa dubi yadda ya fita hayyacinsa saboda neman ta wannan sakarci da me ya kama ki kamo hanya tun daga Legas ba tare da sanin kowa ba Hajiya ta nisa ta ce ku daina faɗin nan gwaggo ni na tabbata kursun cikin hankalinta take. Akwai muhimmin abin da ke damunta da ya sa ta aikata hakan. Dama gobe za mu tafi gaya dukkan mu ko menene za mu haɗu a yi maganin sa Dadi sai ranar ɗaurin aure ya niyyar tafiya amma gobe zan sa shi a gaba mu tafi tare gaba ɗaya har Taufik ɗin. hadiya Nasar ta kira Malam Hadi ta ce da shi mutanen Yallaman kada su zo Abuja. Su zarce gaya su ma gobe can za su tafi an fasa yin kamu da wannan Abuja. Tofik na shigowa ta gaya masa kursun na gaya zama ya yi jabar akan kujera rasa abin da ke masa daɗi. Me ke damun yarinyar nan ne tamkar mai motsawar kwakwalwa. Hajiya Nasara ta dube shi ta ƙasan idanuwa kafin ta yi magana cikin ɓacin rai. in ma wani abin ne ka yi mata wanda har ta zaɓa ta koma wajen iyayenta kada ka yi tunanin za ka yi amfani da ni ka cuce ta ita ɗin marainiya ce kuma amana a hannuna zan yi adalci ne na gaskiya a tsakaninku a jigace tofik ya ɗago ya dube ta he is looking helpless tun tafiyar kursun tun jiya yake cikin tashin hankali da wahalar da kursun ta sabbaba masa shi ko me zai yi wa kursun da har za ta zaɓi barin su babu komai cikin zuciyarsa akan ta sai tsananin so da ƙaunarta iyakar tunaninsa ya san bai yi mata komai ba ko dai Kursin ta fasa aurensa ne shi yasa take tsoro da waɗannan bakin halayen wani abu da shi kuma ba zai taɓa lamunta ba ya yi sakin da Kursin za ta ce masa shi kaɗai ya san wahalar da ya sha kafin ya samu kanta ko me take so zai yi mata amma ban da ba su washe gari tun asuba suka kamo hanyar kano a cikin babbar land cruiser ɗin dadin Tafik ke jan motar dadi na gefensa hajiya lasar da gwaggo suna baya Nasima bata biyo su ba saboda ba za ta iya jure tafiyar mota ba. Za ta jira su har su dawo tare da amarya in an ɗauro aure. Mujahid sai goban zai bi su ya samu ɗaurin aure. Karfe goma sha ɗaya na safe suna cikin Kano daga nan suka ɗauki hanyar gaya. Wajen karfe ɗaya na rana Taufik ya kashe mota a ƙofar gidan Malam Jibo. Daga can nesa da su wani gajeren saurayi ya fito waya jikinsa har rawa yake iya lalubo lamba ya kara a kunnensa. Daga inda take kwanci akan gadon karfen goggo, tana jiyo sallamarsa ɗaya bayan ɗaya. a hankali ta runtse ido tare da kiran sunan Allah Goggo ce ta fara shigowa ɗakin ta haska ta da totilan kasancewar ɗakin ba haske kwafa ta tare da cewa kin kyauta abin da kika yi shin kursun ke karamar yarinya ce ko ko goyon ki ake yi kin bi kin daga bayan Allah hankali babu gaira babu sabar yanzu gashi kin taso su ta wai kina cikin halin ki kuwa Kursun ta gyara kwanciyar ta bata ce gogo komai ba ta yi bambamin faɗan ta har ta gaji kursun bata tanka mata ba Hajiya Nasarar ce ta shigo ta buɗe tagogin ɗakin da kursin ta rurrufe. Haske ya wadaci ɗakin ta ce faɗan nan ya isa haka gwaggo. Ki bari su dadi su dawo sallah sai mu zauna da ita mu ji damuwarta. Na san kursin ba za ta yi abubuwan da take yi haka kawai ba. Sannan ne kursin ta samu lafiya daga sababin gwaggo. Ta sauko ta yi wa Hajiya Nasarar barka da zuwa tare da tambayar Nasima. Hajiya Nasarar kallonta kawai take tana mamakin yadda ta zarge cikin kwana biyu kacal. ta ce na sama da kika kusa sawa na kuda lokacin da bai yi ba kika jefa su a tashin hankali ai ba ki da gwati na tambayar ta amma kursun koma menene ki tsallake ni ki taho tun daga Lagos har ga yake kaɗai gaskiya ban ji daɗi ba na ɗauka ni ce mutum ta farko da zaki fara dosa da kowace damuwar ki kursun ta yi ƙasa da kai ta ce ki haƙuri ba zan sake ba mu iya abin da ta faɗa kenan don bata da kalaman kare kanta bayan kowa ya yi sallah mazan san dawo daga masallaci bafa ya masa shimfiɗa a sa da suka shigo tofik ya raba idan ganin kursun amma ko inuwar ta bai gani ba. Har sai da Baffa ya yi wa Gwaggo umarnin a kira kirawo kursun. Dadi na zaune kusa da Baffa a tofik a kusa da shi. Sai Hajiya daga kusa da kofar ɗakin kursun ta yi sallama ta shigo kanta a ƙasa. Ta ja mayafi ta rufe fuskarta daga kusa da Hajiya ta zauna. Ta ƙi yarda ta kalli bangaren da tofik yake. Wanda ke cikin dukkan damuwar duniyar nan. Ya rasa abin da ke damunta. Ya bi ta da kallo har ta nemi wuri ta zauna. Baffa ne ya buɗe taron da addu'a sannan ya ce na ji daɗi da kuka zo baki ɗayan ku. Domin nayi nayi da kursun ta faɗa min abin da ya taso da ita haka a fajajen tun daga Lagos har gaya ita kaɗai. Ta ƙi gaya min ta ce sai tofik yana zaune. Ya gaya masa a halin da ta zo masa jiya na jigata daga ta hayyace. Sannan ya dube ta ya ce to kursun ga tofik ga iyayensa ga kuma mu kakanninki waɗanda baki da wanda ya fi su. Muna so ki gaya mana abin da ke damun ki. ko hankalin waɗannan bayan Allah ya kwanta a ci da shirin ɗaurin aure. Kursun ta Moscow ta taga cewa wannan ita ce damar ta ta ƙarshe. Idan ta yi shiru babba ya fusata da ita, ko ta zo daga baya ta faɗa ba zai saurare ta ba. A cikin ranta kuma sai ta ji tausayin Taufik ya ɗarsar mata, idan ita ta san irin masifaffen son da yake mata. Amma dole ta faɗa abubuwan da idanuwan da suka gane mata, ko da a ce zai musanta hakan. In ba haka ba hankalinta ba sai taɓa kwanciya da shi ba. ke muke saurare kursun duka wajen nan babu bare kamar yadda babu abokin wasan ki idan ba yake da damuwa ki faɗa mana mu kama abubuwan da ke gabar mu in ji goko a hankali muryar kursun ta fito ta ratsa kunnuwansu baffa na fasa auren tofi ku yi haƙuri Goggo ta yi shiru tana mamakin ƙarfin halin kursun shi kuwa tofi ɗagowa ya a ya dube ta duk da bai yi sa'ar ganin fuskar ta ba dadi ya hiɗiye miyo da kyar Hajiya Nasara ko a ranta cewa ta ta san za a rana don tuntuni ta zargin Taufik shine matsalar kursu. Baffa ya ce ko za ki faɗi dalilin ki da Allah ya hana hukuncin da babu hujja. Kulsum ta yi shiru Dari ya ce Kulsum feel free to talk we are all here for you. Idan mun amince da hujjojinki ba za a ɗaura auren nan ba. Tausayin iyayen tofik ya kama kursu amma haka ta rufe ido ta faɗi abubuwan da ta gani a cikin firij ɗinsa. Ta kare da cewa ina tsoron auren ko da mashayin wiwi ne balle giya. ina tsoron halin da zan fada a gaba da kuma ranar da 'ya'yanmu za su gane ɗabi'ar mahaifinsu su zarge ni da zaɓa musu mai wannan ɗabi'a amma in yaya tofik ya ce na yi masa ƙarya yana iya rantsewa ba haka ba ne tsit kake ji a fala yayin da tofik ya sunkuyar da kai yana haɗa zufa bai taɓa tozarta a rayuwarsa irin yau ba bai taɓa zato wata rana asirinsa zai toni ga iyayensa ba bai taɓa zaton abin da kursum ta gani kenan bai gitsa ta haka tun farko shi me ya kai shi kiranta zuwa gidansa ya kasa haƙurin a ɗaura masa aure yau ga abin da ya janyo ba kansa hajiya da dadi ne suka tsara masa ido dadi ya yi ƙarfin halin cewa da gaske ne tofik ya kare yan ƙasa da kansa kamar ya roƙi ƙasar ta tsage ya shige hajiya nasarar ta ce da gaske take ko sharri ta yi maka cikin tsananin nadama tofik ya ce bata yi min sharri ba tabbas ta gani ɗin amma mam don allah ku yi min afuwa wallahi ban daɗe da fara sha ba a mata ta lagos ne don in samu in rage tunaninta a lokacin da kika ce sai na jira ta for some years na ga cewa ba zan iya jiran ba shine na nemi abin da zai yi assistant dina amma wallahi daga yau mom na bari na bari har abada ba zan sake ba tsautsayi ne Gwaggwata ta kawar da kai jin hawa yana son zuba mata to sai in nasara ya yi bala'in kama ta ganin halin tashin hankalin da ta faɗa lokaci ɗaya dadin tofik ko kada ku so ku ga fuskarsa a lokacin saboda tsananin fushin da yake ciki ya ce tafik saboda mace ka zaɓa ka sha giya ka saɓa wa ubangijinka duk tarbiyyar da uwarka ta yi maka ka sha giya a turai ba sai a najeriya muhammad tafik hawaye tafik ya soma ya ce dadi na ya kuskure na yi nadama zan istighfari amma dan allah kada ku hana ni auren kurso wallahi daga yau na bar giya har abada hajiya nasarar ta miƙe hawaye fal idan ta ce maganar aure tsakaninka da kursun babu ita na soke ta har abada this is your punishment ka je ka yi karatun ta natsu Dan mai shan giya bai iya rikon aure sai dukan mata. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Gwaggwa ta ce ku yi masa afuwa mana dan Allah ke kulsun baki afuwa. Da Allah baya afuwa gare mu da tuni bai kifar da duniyar ba. Dukkan mu masu kuskure ne. Sai ake so in muka gane kuskuren mu a karbi hanzarin mu. Ki haƙuri tunda da ya ce ya bari. Kulsun ta girgiza kai tana hawaye. Ba zan iya ba ko. Tunda Hajiya ta ce a yi haƙuri to a yi zan taya yaya Tofik a ta Allah ya bashi wata tafi ne. Dadi ya ce gwaggo a bar maganar nan Tofik has to be punished don gobe ya gane ba duk abin da kake so sai ka same shi dole ba a kuma lokacin da kake so. Ya je ya yi karatun natsu ranar da ya tabbatar ya zama mutumin kirki ya dawo ya auri kursu amma aure gobe babu shi ya miƙe shi ma ya fice. hawayen idon tofik suka gangaro ya ce dan Allah baffa ku ba su haƙuri ina son kursun ba zan iya haƙura da rashin ta ba baffa ya ce tofik yanzu sun ɗauki zafi ka bari su huce ba za su saurare mu ba ku tashi ku je Allah ya yi muku albarka duk yadda tofik ya yi dan keɓe da kursmi ya samu ya lallashe ta ta ki fitowa daga ɗakin gwaggo. Har dadi ya kiransa domin su tafi cikin Kano su kama hotel su kwana. Gobe su biyo su ɗauki hajiya nasara su wuce. don lokacin magariba ta kusa ba za su iya kama hanya ba. Haka tofi ke bi bayan dadi yana mai jin ƙarshen duniyar sai ya zo. Yana mai hasaso yadda rayuwa za ta koma masa babu Kursun. yayin yi nadama sau babu adadi. Nadamar da ya tabbatar iyayensa ba za su karɓe ta a wannan lokacin da suke cikin tsananin fushi da shi ba. Sun idar da sallar isha'i hajiya nasara na kwance a ɗakin gwaggo zazzaɓi ya rufe ta gwaggon sai ba ta baki take tana cewa ta ɗauki abin nan da sauƙi kada ciwon zamani ya shige ta yaran yanzu aiko wannan da matsalarsa kuma Taufik ya yi nadama tana da tabbacin in yi auri kursun ba zai sake ba daga kwanton da take hajiya, nasarar ta ce Allah kiya in haɗa kursun da mai shan giya kuma tun da sai ya samu kursun ne zai bari ya je ya yi ta sha kursun ta riga ta tsere masa sallamar yaro suka je daga tsakar gida gwaggo ce ta fito tana amsawa Ya ce, wai ana sallama da babba. gwaggo ta ce tunda ya tafi sallah bai dawo ba Ba ta rufe bakinta ba sai ga babban na shigowa faɗi yake kai ɗin bako ne da zaka tsaya waje kana sallama da can haka kake yi ba sallama kake yi kanka tsaye ka shigo ba ya shigo bakon na biye a bayansa hasken farin wata ya haska a gugu fuskar yarima turaki gaba ɗaya tsakar gidansu ya ɗauki kamshin sanyin turarensa a idanun gwaggo har tsayi da girma ya ƙara fatarsa sai sheƙi take a cikin hasken farin wata ga wata shadda mai maiko da ya zuba sai walwali take yi ya ɗora hula wadda ta dace da shaddar jikinsa ruwan toka hannayensa biyu zuba cikin aljihu kamar yadda ya saba sai faman sun kuyar da kai yake yana murmushin da ka gani ka san na rashin natsuwa ne ɗazun nan da safe yaron nan sadi makwabcin sukursun da ya sa ya dinga yi masa dakon zuwanta ya gaya masa ta zo har da marakan nata kuma ya ji kishin kishin gobe ne za a ɗaura aurenta duk abubuwan da ke gabansa haka ya zubar da su ya taho gaya bai samu jirgi da wuri ba shi yasa isowarsa gaya kenan ko gidansa bai shiga ba ya zarto nan don ya ga ko abin da zuwansa zai amfana masa har gobe jikin shi yana bashi zai samu kursu zai dawo da ita cikin rayuwarsa komai daren daɗewa Ganinta da ya a Lagos ya ƙara tabbatar masa Ubangiji na nufin wani babban al'amari a tsakaninsu. Gwaggo ta ce, a'a, turaki ne tafi. Yayin da Baffa ya shimfiɗa masa darduma ya zauna. Gwaggo ta shigo ta zauna a gefe suna gaisawa. Baffa ya dube shi ya murmushi ya ce, to alhamdulillahi. Dama yanzu nan da ka ganni na dawo gidanku zan je wajen mai martaba. In gaya musu in har yanzu kana bisa ra'ayinka na neman koman kursun, gobe ka kawo sadaki a mayar maka da matarka. To mahi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba.